Comrade Nasir Kabir menene makasudin kiran mutane su fito zanga-zangar lumana? A ai ita gwamnatin nan ita ta saka 'yan Najeriya cikin wannan matsanancin hali. A da fari mun yi tur da maganar wato janye wannan tallafi wanda Alai Bashir irin wayannan abubuwa su muka hango dama saboda mun san matsalar da zai haifar a wanda har gwamnati ya amfani da wasu a tsararrun mutane marasa kishin ƙasa da al'umma masu fitowa suna cewa a wai wasu suke cin tallafi a janye to yau ga abin da ya haifar saboda haka janye tallafin nan shi ya kawo tsadar rayuwar da 'yan Najeriya suke ciki shi ya kawo na rashin imani da gwamnati take wa al'umma na rashin kulawa a makarantu 'yan Najeriya ba su iya kai 'ya'yansu a asibiti a maganan wutar lantarki a tsadar rayuwa abinci wasu in suka ci da safe ba su kare ci wani ma kwata-kwata a rayuwarsa sai ya kwana uku ba abin da ya shiga bakinsa yau in ka sai abu yanzu nan an juma kana komawa sai ka ji an gaya maka wata farashi daban saboda rashin iya wato tafiyar da mulki na gwamnatin tunubu. a muka ga dace wajibi mu fito mu zanga-zanga wannan so mace za mu yi na kwana biyu matukar ba su canza tunaninsu ba to ina mai tabbatar maka za mu kira yajin aiki na sai baba ya gani To amma comrade ita gwamnati ta ce tana tattauna da ku a matakai daban-daban kuma ta bayyana muku irin kudurin da take yi da shi domin ragewa talakawa raɗaɗin cire tallafin. Yaudara ce ƙarya ce zalunci ne kuma a adimamanci ne wannan gwamnati mun riga mun lura kuma mun gano cewa duk alkawarkan da suke ɗauka mana da maganganun da muke babu wani magana mafita sai zalunci da ake shiryawa yau za su gaya maka fari gobe su koma su aiwatar da baki ai mun zauna da shugaban ƙasar me mana alkawari ya ce wannan refineries din nan za su fara aiki tun disamban nan da ya wuce ya tabbatar da cewa zai ƙara wa ma'aikata albashi da kuma ma'aikatan da ba ma na gwamnati ba duk aka yi alkawarin za a kara musu albashi kuma a tabbatar da cewa wannan wahalhalu da ake ciki an gwamnati ta yi kokari ta shigo da motoci na sufuri da zai taimaka al'umma batun abinci kuma a san yadda za gwamnati ta fito da abinci da kuma karya farashin na wanda yake hannun 'yan kasuwa saboda haka mu wannan tattauna nasu muna ɗauka a kullum yaudara ce ƙarya ce kuma zalunci ne wanda ba za mu zuba ido muna kallon gwamnati tana abin da ta ga dama saboda tana ganin talaka babu abin da zai yi kuma sai mun tabbatar da cewa gwamnati ta shiga taitayinta an wayan al'umman ƙasa adalci. A takaice yanzu me kuke bukata ku ga an yi cikin gaggawa? Cikin gaggawa 'yan Najeriya sun ga da ke faruwa a kasuwa. Mutane yau mudin shinkafa kowa ya je kasuwa ya ji abin da yake ji a jikinsa. Sigan da ake amfani da shi yawancin abubuwa dai na more rayuwa 'yan Najeriya sun ga wahalar da ake ciki gwamnati ta yi gaggawan sauke wannan farashi ta kuma ɗaukar matakai na gaggawa kuma a tabbatar da cewa mafi ƙanƙancin albashi kamar yadda muka faɗa nan ma'aikacin Najeriya a dubu ɗari uku nan ba za mu karɓi abin da ya kasa wannan ba wanda mu muna gaya maka ko da miliyan da ake ba ɗan Najeriya ba a biya shi ba kuma ba za mu lamunta da irin wannan zalunci da ake masa ba kuma idan tana so mu daidaita da ita to lallai lallai ta jaye tunda da ra'ayin mutane muke magana sai su yi wannan abu idan ba haka ba ina mai tabbatar maka daga kungiyar kwadago ta NLC zuwa TUC zuwa kuma talatin da shida, mun lashe takobi sai mun tabbatar da cewa mun aiwatar da abin da ya dace a wa 'yan Najeriya adalci. Comrade Nasir Kabir mun gode. A ni ma na gode Alai Bashir.